Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 12 ga watan Yunin shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji mu ga kanun labarai. To ma'aikatar lafiya ta kasar Uganda ta tabbatar da cewa wani yaro dan shekaru biyar da haihuwa ya kamu da cutar Ebola ramin da ke nuna wato a karan farko cutar ta yaɗu zuwa wata ƙasa. Shugabannin 'yan adawa a Sudan sun amince da kawo ƙarshen yawa gwamnati bore da yajin aiki da kuma komawa kan teburin tattaunawa da majalisar soji. haka kuma 'yan majalisar wakilan amurka sun kada ƙuri'a amincewa da shigar da karin babban attorney general na amurka william ba da kuma tsohon lauyan fadar house wato dan magen kanun labaran kenan an jima kaɗan za a gudanar da shagulgulan ranar demokradiyya a najeriya a don haka za ku ji nazari da wakilinmu a abuja umar faruk musa ya mana akan wannan ranar demokradiyya a najeriya 12 ga watan yuni ranar da kuma za a kaddamar da ainihin wato shugaban kasa ko kuma shagulgulan bukin rantsar da shugaban kasa wasu masu faɗa a jiya harkokin siyasar najeriya sun nuna adawarsu ga keɓe wannan ranar sha biyu ga watan yuni a ranar wato ranar demokradiyya a maimakon ranar 29 ga watan mayu kuma wato sun nuna damuwansu kamar irin su sule lamido tsohon gwamna na jihar jigawa inda yake cewa sa da hankali kare na hankalinsu wani sai jun 12 nan dai soja ne ya sauki jun 12 ya soke ba jun tuwaf wanda ya karɓi mulkin nan ba su jun 12 soja ne shine abacha abacha da buhari sa matsayin dan juma dan jumai to a wannan ranar demokradiyya a najeriya uwar gidan shugaban najeriya aisha buhari tana amsar bakoncin matan shugabannin kasar wato wasu kasashen afirka a jihar adamawa domin tattauna batutuwa da suka shafi ci gaban harkokin mata Madina Dauda kuma na tafi da shirin ta na demokaradiyya a yau, amma duk sai an gama shan labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fata an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfila Hashin Gumel. ma'aikatar lafiya ta kasar uganda ta tabbatar da cewa wani yaro ɗan shekaru biyar da haihuwa ya kamu da cutar ebola lamarin da ke nuna a karan farko cutar ta yaɗu zuwa wata ƙasa yaɗuwar da ake gani a matsayin mafi girma ta biyu a tarihi Yaran ɗan asalin ƙasar congo ya isa ƙasar uganda ranar lahadi shi da iyalansa kuma an keɓe shi a asibitin kesese a birnin da ke kan iyaka da jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo wannan labari na zama tamkar koma baya ne ga ma'aikatan lafiya da suka kwashe watanni suna yaƙi da yaɗuwar cutar zuwa wasu ƙasashe daga congo inda sama da mutane dubu biyu suka kamu da cutar a cikin watanni goma da suka gabata kusan mutane 1,400 cikinsu sun mutu ma'aikatan agaji daga hukumar kare yaduwar cututtuka ta amurka cdc da kuma hukumar raya kasashe masu tasowa usaid sun yi ta horarwa tare da ba da rigakafi ga ma'aikatan lafiya kasashe irin su uganda da rwanda da kuma sudan ta kudu baki ɗaya kasashen makwabta ne ga kasar congo wadda ke fama da cutar. Tun shekarar 2013 ne annobar cutar Ebola ta barke ta kuma kashe kusan shekaru kwashe shekaru uku ta yi sanadiyar rayukan mutane sama da dubu goma sha daya a kasashen yammacin Afirka. shugabannin 'yan adawa a sudan sun amince da kawo ƙarshen yiwa gwamnati bore da yajin aiki su koma kan teburin tattaunawa da majalisar soja da ke mulki domin samar da kwamitin mika mulki ga farar hula ita kuma majalisar soja ta amince za ta sako dukkan fursunonin siyasa da ta kama a cewar jakada na musamman daga kasar habasha mahmud dirir lokacin da yake magana da manema labarai jiya talata ya kara da cewa baki ɗaya bangarorin biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa cikin gaggawa domin samar da hanyar da za a mika mulki a gwamnatin farar hula tun farko dai shugabannin masu zanga-zanga sun ce kiran zaman tattaunawa da majalisar soja ta yi ba na gaskiya ba ne biyo bayan afka wadda jami'an tsaro suka yi wa wasu masu zanga-zanga a khartoum cikin wannan makon lamarin da shaidun ganye da ido suka zargi jami'an tsaron rsf likitocin da ke tare da masu zanga-zangar sun ce adadin mutanen da aka kashe ya kai 118 sai dai kuma ma'aikatar lafiya ta sudan ta fitar da sanarwar da ke cewa waɗanda suka mutu ba su wuce 46 ba jiya talata shugaban kasar amurka donald trump ya daga wata takarda a fadar white house yana mai cewa sabuwar jijina ce da kasar mexico sai dai ita kanta mexico bata san abin da yake magana a kai ba trump ya faɗa manema labarai cewa zai bar kasar mexico ta sanar da kanta lokacin da ya kamata da aka tambaye shi ko mexico ta amince za ta rike wato za ta rike bakin hauren da suke neman mafaka a amurka trump ya ce ba zan ce i ko a a bakan wannan batu amma ranar litinin ministan harkokin wajen mexico marcelo ebrard ya faɗa ya wato ya ɗaga wata takarda a hannunsa inda ya nuna sharuɗin yarjejeniya ciki har da batun mexico za ta aika da dakaranta dubu shida zuwa bakin iyakarta da ƙasar guatemala domin daƙila kurarar bakin hauren da ke fitowa da ƙasashen tsakiyar nahiyar amurka da zuma zuwa ƙasar amurka to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan majalisar wakilan amurka sun kada kuri'ar amincewa da shigar da karin babban atoni janar na amurka william barr da kuma tsohon lauyan fadar white house dan mcgain kan kin amsa goron gayyatar da majalisar ta yi musu da ke alaka da binciken kan shishigin da kasar rasha ta yi a zaben amurka 'yan majalisun suna son a ba su bayanai daga rahoton da mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi kan ko shugaban kasa Donald Trump ya yi wa shari'a karan tsaye ta hanyar yin katsalandan a binciken da ake yi. Shi kuma magen suna sanya gurfana domin ba da bahasi kan abin da ya faru a cikin fadar White House. amincewa da shigar da karan ba zai bai wa shugabannin 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilai damar ɗaukar mataki na gaba idan sun zaɓi yin hakan nan gaba ranar litinin majalisar wakilai ta cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'a ta amurka da cewa za ta miƙa musu muhimman bayanan binciken mule ya tattara daga ƙarshe adadin bakin haure 'yan ƙasashen afirka da hukumar kula da shige da fice ta amurka ta kama sun karu a shekarar ta gabata an kama mutane ƙasa ɗari amma 'yan makonnin da suka gabata yawan mutanen da aka kama sun haura ɗari shida tawagar bakin haure 'yan afirka wani bangare ne na mutanen da ke ake kamawa waɗanda ba 'yan kasashen mexico da amurka ta tsakiya ba ne da ke tsallakowa zuwa cikin amurka ta barauniya hanya ba tare da izini ba duk da cewa mafi yawan bakin hauren da ake kamawa suna shigowa ne daga kasashen el salvador da guatemala da kuma honduras sauran waɗanda suke fitowa daga wasu ƙasashe na daban ya haura kashe hudu cikin ɗari na jimlar mutane 3,961 da aka kama a shekarar 2017. A wannan shekarar da muke ciki ta 2019 mutane 593,507 aka cafke kuma mafi yawancin sun fito da kasashen Angola da kamar jamhuriyar Congo da Nijar da Najeriya da kuma Somalia. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yau take sabuwar ranar demokradiyya a najeriya wato ranar da za a yi bukukuwar rantsar da shugaba muhammadu buhari a wa'adinsa na biyu bayan da aka rantsar da shi a ranar 29 ga watan mayu da ya gabata shugabannin kasashen duniya da dama ne za su halarci bikin na yau ga umar faruk musa da ƙarin bayani a wannan nazari da ya mana. a karo na biyu dai da shugaban ya karbi rantsuwa a matsayin shugaban kasa ya yi bayani dalla-dalla akan irin alƙibla da sa za ta dauka kamar dai yadda ya faɗa a lokacin da yake jawabi a lokacin da ake taron kasa da kasa na yaƙi da cin hanci da rashawa a abuja wanda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc ta shirya tare da fadar gwamnati domin bukukuwan wannan rana ta sha biyu ga watan yuni ranar da ita ce ranar demokradiyya kuma ranar da za a kaddamar da wa'adi na biyu na shugaba muhammadu buhari inda yake cewa a lokacin kamfe na neman wa'adi na biyu na fito fili na bayyana cewar alkibrar wa'adi na biyu kamar na farko ne wato samar da tsaro da farfaduwa da tattalin arziki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa in ji shugaba muhammadu buhari wannan bayani dai shine dan ƙara nuna haske irin alƙibla da kuma bayanan da gwamnatin muhammadu buhari za ta yi a yau inda zai fayyace dalla-dalla canje-canje ko garan bawul din da waɗannan fononin za su samu domin tabbatar da inganto yaƙi da cancin rashawa da kuma matsalar tsaro matsalar da al'umma da dama suke ganin cewa tana ci gaba da taɓarɓarewa duk da kuwa dubban miliyon naira da kuɗaɗe na ƙasar waje da gwamnatin take ta kashewa wurin samar da tsaro a najeriya rashin garan bawa ga shugabannin tsaro da kuma wasu bangarori na yaƙi da cin hanci da rashawa ana ganin yana ci gaba da kawo matsala a burin shugaban muhammadu buhari na kawo sauyi a cikin najeriya wanda da dama ana ganin idan ba wannan canji aka dora a wannan bangaren ba to 'yan kasa da dama za su ci gaba da yin fargaba cewa gwamnatin dai za ta ci gaba da fuskanta wani kalubale dangane da matsalolin tsaro da kuma na yaƙi da cin hanci da rashawa wannan buki da za a yi a yau a abuja yana da muhimmancin gaske ga gwamnatin domin shine lokacin da gwamnatin za ta kaddamar da ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokradiyya a Najeriya. Fankon rana ce da ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai yi bayanai dalla-dalla dangane da manufofin gwamnatinsa. Ganin cewa ranar da aka ratsa da shi a wa'adi na biyu shugaban shiru ya yi kamar malam ya ci shirwa. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaishe ka Umar Faruk Musa. wasu kusoshin jam'iyyar adawa ta pdp dai na ci gaba da nuna adawarsu ga sauya ranar mayu wato sauya ranar demokaradiyya a najeriya daga ranar 29 ga watan mayu zuwa 12 ga watan wato yuni a tattaunawar da wakilinmu a kano ya yi wato mahmud ibrahim kwari da tsohon gwamnan jigawa sule lamido ko shakka babu ya ce wannan magana wannan ko kuma wannan matakin da aka ɗauka bai dace ba inda yake cewa mutane suna da hankali kare da hankalinsu wani sai jun 12 nan dai soja ne ya soke jun 12 ya soke ba jun 12 wanda ya karɓi mulkin nan ba su jun 12 soja ne shine abacha abacha da buhari sama matsayin dan juma dan jumai har kama abiola buhari na kallo har abiola ya mutu buhari na kallo har zaben da yake zaben da ya fara shiga takara a kamfen nasu da ya fara da shugaban mulkin fara hular bai ta magana abiola ba a zaben da shi na farko 2003 hatta wanda ya ci din 2015 bai taɓa magana to a yi ba cewa ni a na buhari na shiga siyasa yanzu na yi la'akari cewa an yi zalunci a juntuwar so daka in na zama shugaban ƙasar najeriya zan yi kaza kaza kaza kaza ka faɗa ba saboda haka shi abu in da gaskiya za ga ana cewa za ka ce ga matsayina ga ra'ayina akan abu bai taɓa faɗa ba. amma ranka ne baka ganin a matsayinka na wanda ka taka rawar gani a lokacin ma kana cikin shugabancin ƙasa na jam'iyyar da aka zaɓi a biyu ɗin nan kuma kai tsaye za a iya cewa ko ka tallata shi a biyu ɗin nan a sassan ƙasar nan baka ganin duk da cewa shi shugaba buhari bai taka wata rawa ba a wancan lokaci ba abin yabawa ba ne ya gano cewa kun yi abin bacinta kuma gwamnati ta yaba muku a yanzu wato in ana magana ƙasa daban da fara ƙasa ko magani ko gyara shi ko inganta shi aka kalli iya abin ya faru suwaye suka yi suna neme su a yi magana akan ya zagi abin nan balle kuma a karama abin ba wai ne cin mutunci ba ba kuma ne gwasalewa ba duk masu magana jintuwa a yanzu su a duk najeriya baki da kaf suna ina a jun 11 hatta a fene fere kungiyar ba kai ka san ba wanda suke a duniya irin abiola saboda abin da ya yi musu lokacin mulkin mpn ya kebida da da awolo ya haɗa kai da mutanen arewa ya mpn da duniya ban bayarabi babu wanda ya jun 12 sannan don ke apc a yanzu daga bola tinubu ba buhari ba ne wani gudunmawa jun 12 domin bola tinubu yana cikin ba da gudunmuwa a hakar jun 12 domin lokacin shi ne mutum baban gida sannan mahaifiyarsa hajiya magaji ita ce ta bada gudunmawar jama'a gida a kan a samu kan yarbawa a ga cewa an san koyon ba a kai kashi yuntuwa so da buhari yana tare da abacha wani tinubu ya san mahaifiyarsa a wajen babin gida da duk wani biyar da ke magana a yanzu babu wanda yake na cikin tsarin juntuwa babu su a duk apc ga mu wanda sun yake juntuwa babu amma ga baba ga nakin giba can wannan shine yayi takar mataimakin shugaban kasa yana tare da su baba ga nakin gibe yana yarda ne karkamanta da aka zo aka yi primary na farko primary da aka yi farko tsakanin olufalaye da ainihin janar yarduwa babu garki ba da gudunmawa aka rushe wannan taban da aka yi aka soke raduwa aka soke falaye domin ya yi takara ana nan ana nan abiola shigo ya yi takara da abiola abiola ya kada shi sannan ya roƙe shi ya zo mataimakinsa da abacha ya zo dan uwansa bari bari ya kira shi ya yadda ya bi abacha ya masa minista saboda haka maimakon ce shi ne mataimakin a san najeriya ya zama shi ne mai salutin abiyola ina yana tsare wai za a iya cewa wannan bayanin da sulalami da yake yi kana ganin cewa sigar da aka bi wajen karrama wannan rana ba ita kamata abu ko kuma a kwata-kwata bai kamata ma a ce an karrama ta ne. to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin ci gaban wannan hirar da mahmud kwari ya yi da sulalami da tsohon gwamnan jihar jigawa yayin da najeriya ke bukin ranar demokaradiyya uwar gidan shugaban ƙasa aisha buhari tana jagorantar matan shugabannin ƙasashen afirka a yola fadar gwamnatin jihar adamawa inda suke duban batutuwan ci gaban harkokin mata ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da take jawabi a madadin sauran matan shugabannin afirka biyar da suka zo domin taya najeriya da kuma 'yan najeriya murnar ranar demokuraɗiyya ta juntuwa uwar gidan shugaban kasar ghana mada rebecca akufo-addo ta ce matayen shugabannin kasashen afirka kan taka rawa ta fannonin ci gaba duk da cewa ba da wani kasafin kuɗi da akan basu su wanda don haka ta yaba aisha buhari bisa wasu ayyuka da ta kirkira domin ci gaban al'umma. to the cause of women and children tun farko a jawabinta uwar shugaban najeriya aisha buhari ta ce gidauniyarta ta fice a ashwad za ta ci gaba da hada kai da sauran cibiyar domin tallafa al'umma musamman ma masu ƙaramin ƙarfi. wannan sabon shiri yake a yanzu dr nasiru muhammad ladan da ke ma zama shugaban hukumar ta indiya a nigeria ya ko bai na manufar wannan shiri da aka kaddamar a yola wanda za mu yi mutum dubu biyu ne akwai matan da za mu ba kuɗi da hannu ƙasa naira dubu goma goma waɗanda in ka duba yawa kasuwancin su jarin su bai wuce dubu uku ba dubu biyar kamar bai sai da soko ko kunun zaki ko mai suya kosai Eh, haka dubu biyu a adama ko kuma dun najeriya a'a dubu biyu a adama to kamar sauran najeriya kuma ya shirin yake ko ina in ka duba shekarun jiya na dawo daga argungu argungu emirates mun ba mutum 750 mace 500 mun ba su tallafi na dubu goma goma mutum 250 su ne muka koya mu aiki na cosmetology mun ba kowace kwali da kayan aiki wanda kwalin nan da kayan aiki in za ta yi amfani da shi tana samun dubu arba'in ga kowane bayan dubu biyar biyar da muka basu matasa kuma guda ɗari muka basu sabbin muka na yin feshi. su ma wasu da suka ci gajiyar shirin sun ko na farin cikin su nema da cewa. my name is victoria ajiya i'm really grateful to god almighty for using our mother and that's her sunana victoria ajiya ina farin ciki da Allah ya amfani da uwarmu wajen samar mana da wannan dama domin koyon sana'a da kuma dogaro da kai. A gaskiya farin ciki ga baki ɗaya duk wata mace da ka gani a nan tana murna tana farin ciki uwar mu a kullum tana goyon bayan mu akan mu fito mu yi sana'a mu yanzu ke wani sana'a zaki yanzu haka ni da ina sai da zannuwa yanzu haka ta kara min jari na nayi farin ciki zan kara haɓaka shin kai shi ga karin takalma kaga ta kara min karfin gwiwa mata kuma dan Allah su je kar su kashe kuɗin nan a banza koma da menene dai fatan ta daga shine Allah sa irin wannan shirye ke dorewa Ibrahim Abdulaziz

a shirin na hantsi za ku je rahoto akan wani matashi ɗan shekaru 32 da ya nasarar zama kakakin majalisar dokokin jihar oyo sai a biyo mu domin jin wannan rahoto sai dai kada a sha'afa waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu ku karfe ɗaya ne da minti goma sha takwas zuwa sha tara wato na dare sai a saurari wannan shiri da ke zuwa. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri. An yi zaben shugabanni a Majalisar Dokokin Najeriya. Jam'iyyar APC ce ta samu gallaba. Menene dokar majalisa ta ce ne a game da yadda za a yi zaɓe? Ku biyo ni. Ni ce Madina Dauda. Jiya Goma sha ɗaya ga watan Yuni ne aka yi ta ta ƙare a Majalisar Dokokin Najeriya domin an zaɓi shugabanni. Waɗanda aka zaɓa kuma su ne waɗanda za a iya cewa shafaffu da mai domin su ne 'ya'yan lelen jam'iyya mai mulki da kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ɗan lelen farko shine Sanata Ahmad Ibrahim Lawan daga jihar Yobe kuma shine ɗan majalisar da ya fi daɗewa domin tun alif ɗari tara ne yake majalisar har ya zuwa yanzu. Mutum na biyu shine mataimakinsa Ovio Omo Agege, ɗan jam'iyyar APC daga jihar Delta, wanda aka yi ta kai ruwa rana akan batun tsayar da shi da jam'iyyar ta yi, ganin cewa shiyar kudu maso kudu inda ya fito ba a zaɓi shugaba Muhammadu Buhari ba, kuma ba sa yin APC. Amma shi Omo Agege ya ci zaɓe a tutar APC ne. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya yaƙi batun tsayar da ɗan kudu maso kudu inda ya ce rashin adalci ne idan ba a ba wa shiyar arewa maso yamma mukamin ba. A majalisar wakilai ma wani ɗan lelen ne ya gaje kujerar kakakin shine sami bajabiya mila daga jihar Legas, wato kudu maso yamma a nan ma muhammad umar bago daga jihar neja ya kalubalanci zabensa da uwar jam'iyya ta yi sabanin shi kan shi da ya fito daga shiyar arewa maso tsakiya saboda ai mataimakin shugaban kasa daga kudu maso yamma yake sannan kuma ƙuri'un da 'yan kudu maso yamma suka kawo a zaben da ya gabata bai taka kara ya karya ba duk wannan ƙorafe-ƙorafe ba su yi tasiri ba. Jami'in kula da walwalar jama'a a jam'iyyar APC Ibrahim Masari ya ba da bayani. Kamar yadda kika sani, Najeriya an kasa ta kashi shidda kuma wannan tambayar da kika yi na gode ma Allah kin ƙara tabbatar da jam'iyyar APC cewa mai adalci ce. Kuma jam'iyyar APC tana so kowanne bangare na Najeriya ta tafi da shi. wannan shine ainihin dalilin da yasa muka kasa mukaman nan kashi shida shugaban majalisar dattawa mataimakin shugaban majalisar dattawa shugaban masu rinjaye mataimakin shugaban masu rinjaye shugaban masu tsawatawa mataimakin shugaban masu tsawatawa don haka zai zama da rashin adalci da kamar jam'iyyar apc ta hana wani bangare samun mukami to da shi ne ma ya zama abun magana da shi ne za ki yi wannan tambaya din amma yanzu kamata ya ki taɓa ma jam'iyyar apc kuma a ƙara tabbatar ma da duniya cewa jam'iyyar apc jam'iyya ce mai karamci jam'iyya ce mai adalci a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar tarayyar najeriya wanda yake shine lida na party gaba ɗaya a ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban jam'iyyar apc da kuma ainihin national leader ɗin bola ahmed tinubu wato kullum ala kulli halin suna so su tabbatar da cewa kowane yanki an yi mashi adalci shi yasa aka yi wannan abin da aka yi aka ba wato omo agege mataimakin shugaban majalisar dattawa Kiris ya rage a yi rikici a lokacin zaben shugabannin majalisa domin kwatsam sai wani labari ya taho cewa wata kotun tarayya ta aikawa a kawun majalisa da umarnin cewa a gudanar da zabukan shugabannin a bayyane maimakon a asirce kamar yadda aka saba amma a kawun majalisa ya ce shi bai ga wani umarnin kotu ba sanata barau jibirin shine ya shigar da kara kotu a nan ya yi bayanin abin da ya sa ya ɗauki wannan matakin. Abin da ya faru shine a shekara ta biyu da sha biyar an canza dokar majalisa ba bisa ka'ida ba. Wato an yi abin da ake cewa an soka wani abu wanda bai dace ba tunda zaɓe a majalisa kamar da kowa sani a fili ake yin sa ba a zaɓe a bisa tsarin sirri saboda dole ne mutane ka san inda ka tsaya kuma ma kafin kai zaben sai ka lura da irin abin da mutanen suke so wani zuma ya kacin tabe su saboda haka ba taɓa yin zaɓe na sarra ba a duniya kikin sani duk duniya ba a yi to sai aka zo aka samu saka soka wani abu suka canza tsarin wato littafin gudanar da wato wanda take kunshe da dokar majalisa suka sa abin da ba shi bane kuma wanda ya nuna kan a zaben sarri to shi sa muka je kotu mu kotu ce a dakatar kada a yi to amma Allah da ikonsa da aka ba wato mai kasan maci sai kuma shi babban akawun majalisa yake cewa ba bashi wani sammacin ba mu ba wai dan zaɓe bane ba ma eh an ji muna son a yi zaben kuma ya zamana komai ma dinga sa a fili kuma muna son ya zamana tamu demokradiyyar ta sami gidan zama kuma ba a yi mata wani abu wanda zai kawo mata illa ba shi ma sanata muhammad alin dume yana cikin waɗanda suka so a yi zaɓukan shugabannin a asirce amma kuma hakan bai samu ba a nan sanata andume ya yi ƙarin haske akan dalilan da suka sa ya ƙi bin umarnin jam'iyya wajen goyon bayan waɗanda jam'iyya ta zaɓa ina fata jama'a sun gane akan cewa jajircewa na din demokradiyya in dai ba zaɓe babu demokradiyya ya zama mulkin kama karya kenan to amma idan akwai zaɓe to shine akwai demokradiyya bambancin gwamnatin demokradiyya da gwamnatin kama karya shine zaɓe idan an ce amin lawan shi zai zama shugaban majalisar dattawa kamar yadda aka ce ni kuma na ce ai ma ina da dama in yi in ce dole a bari mu yi zaɓe kuma aka bari a yi zaɓe kuma an yi zaɓe ɗin yadda ya kamata to duk hukuncin da Allah ya yi idan baka karɓa ba ka zama kamar ba kai ba musulmi bane ko kuma wani kafiri ne to ni na yau dama abin da nake jira a wajen Allah subhanahu wataala ya bayyana mun ta wajen wato eh, members mu yau aka yi zaɓe an kirga zaɓe amin lawan ya ce to haka Allah ya so kuma Allah ya sa ya zama mana alheri haka duka shine kawai ba wani abu personal ne yanzu da <laughs> koma gida don gida ta yi yawo ina kamfen duk yadda na iya so da abin da na yau zan samu barci lafiya haka kuma kowa ya sani na ai lokaci na da mataimakin majalisar dattawa wancan ma was more painful don a yi mun magudi ko kuma a yi mun zagon kasa da ake cewa amma duk da haka na rungumi kadara don haka Allah ya so inda Allah bai so ba ba zai yiwu ba tsohon ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirika ya halarci zabukan da aka yi a majalisar kuma a nan ya bayyana jin daɗin sa to mun ji daɗi kwarai da gaske alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddari cewa an zabi mutumin da dama shine alƙiblar ah, 'ya'yan jam'iyya da jam'iyyar kuma musamman uwa uba da shugabanninmu da iyayen ita jam'iyyar kanta suka karkata a kai kuma mutum ne wanda yake da sanin makama aiki don tun 1999 yake majalisa ah, mun yi majalisar tarayya tare da shi mutum ne haziki kuma mutum ne mai ilimin gasken gaske don ya yi digiri har ya digiri sannan ga sanin makaman aiki kuma babu loko ko lungu ko wani kwalako inda za a shiga a yi mai wala-wala ta siyasa a wannan gidan saboda haka mutum ne wanda ke gogagge mai kaunar al'umma mai kaunar jam'iyya mai kaunar kuma shugabanmu shugaban kasa muhammadu buhari saboda haka mu wannan abin farin ciki ne yau kuma mutum ne wanda zai iya aikin don awalin magana shine a nemo wanda zai iya aikin to wannan ya tabbata mutum ne wanda zai iya yin aikin sosai domin amfanin al'umma da cigaban ƙasa. kana kusa da shugaba muhammadu buhari akwai labarin da ke yaduwa cewa sai da aka ba kowane sanata kuɗi wuri na gogon wuri miliyan 25 sannan aka yi wannan zaɓe da kuke murna ci. Aba hajiya ba su mutanen bane suke cewa ana zamanin Buhari ya mutane ba su samu kuɗi na za su samu kuɗin miliyan 25 da za a ba 'yan majalisa 469 a wannan ke bakin sai shaci faɗin mutane ne kawai da zuki ta malli amma wannan babu ƙamshin gaskiya a cikin shi kuma da za a haka da can ba ba da ba zamanin bukola saraki lokacin da ake da bukatar ai da mun bayar mun karɓa amma sai muka bari a demokradiyya ta yi halinta aka zo wani zubin kuma al'umma suka ɗanɗana kudarsu yino sannan kan mage waye kuma ta garana sannan aka zo aka yi abin da aka yi yau kuma kin ga an yi shi ne ala basiratan yau kowa ya zaɓi abin da ke ganin shine ya yi wa al'umma da ƙasa amfani. A yanzu dai majalisar dokokin ƙasar tana da shugaban majalisar dattawa da mataimakinsa. Kazalika akwai kakakin majalisar wakilai da mataimakinsa. Nan gaba kaɗan za a naɗa sauran mukaman irin su shugabannin masu rinjaye da marasa rinjaye kuma masu tsawatarwa da sauransu. A nan shirin ya kawo jiki. Sunana Madina Dauda, mu huta lafiya. kuma da la'agaida Madina Dauda yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da takaitattun labaran duniya. To a takaice ma'aikatar lafiya ta kasar Uganda ta tabbatar da cewa wani yaro dan shekaru biyar da haihuwa ya kamu da cutar Ebola lamarin da ke nuna karan farko cutar ta yaɗu zuwa wata ƙasa yaɗuwar da ake gani a matsayin mafi girma ta biyu a tarihi. Yaron dan asalin Congo ya isa kasar Uganda ranar Lahadi shi da iyalansa kuma an keɓe shi a asibitin Kesese birnin da ke kan iyaka da jamhuriyar demokaradiyyar Congo. shugabannin 'yan adawa a sudan sun amince da kawo ƙarshen yawa gwamnatin bore da yajin aiki su kuma kuma kan teburin tattaunawa da majalisar soja da ke mulki domin samar da kuma tun mika mulki ga gwamnatin farar hula ita kuma majalisar soja ta amince ta sako dukkan fursunonin siyasa da ta kama a cewar jakara na musamman da kasar habasha muhammad dare lokacin da yake magana da manema labarai a jiya talata. to jiya talatin shugaban kasar amurka donald trump ya daga wata takarda a farar white house yana mai cewa sabuwar yarjejeniya ce da kasar mexico sai da ita kanta mexico bata san abin da yake magana a kai ba trump ya faɗa manema labarai cewa zai bar kasar mexico ta sanar da kanta lokacin da ya kamata da aka tambaye shi ko mexico ta amince da rike bakin hauren da suke neman mafaka amurka trump ya ce ba zai iya amsa wannan tambaya ba kuma da haka muka kawo ƙarshen shirinmu sai can da hantsi za mu zo muku da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin shi sarfila hashim goma da ya taimaka muka gabatar da shirin da kuma malam cd da ya shirya ya ba mu umarni da kuma injiniyanmu na wannan safiya john ellison baba yanku makeri ne daga nan washington dc muke taya nigeria barka da ranar demokradiyya sai da hantsi za ku sake jin mu salamu alaikum Afrique. Le monde aujourd'hui.